a wasannin Bundesliga na Jamus Chinedu Obasi dan Najeriya ya jefa kwallo guda ɗaya inda ya taimaka wajen jefa na biyu ƙungiyarsa kuma ta shalka ta doke har ta Berlin da ci biyu da babu. Schalke dai tana matsayi na uku ne yanzu a wasannin League League na Jamus. ya ture na kasar ivory coast kuwa ya taimaka wajen kwallon da david silver ya jefa a ragar 'yan arsenal a karawar da suka yi wadda aka tashi makunan doki a karshen makon nan ya ture daina manchester city ne inda ya kwato kwallon a tsakiyar fili daga kafar lucas podolski ya mika ta gaba har ta kai ga jefawa ga ragar 'yan arsenal din sai dai kokarinsa na jefa kwallon da zai ba manchester city nasara bai cimma ruwa ba domin koya su hakan ana dab da tashi ne amma masu tsaron baya sun yi masa ca har suka hana shi sukuni Peter Adewangi na Najeriya ya jefa kwallo na uku cikin wasanni uku a ƙarshen makon nan inda ƙungiyar shi ta Stoke City ta doke Hull City a wasannin Premier.